أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركه الله ساكي صدوى أولا رانا شل حديث رانا ركو مشاهوه قوة الجمال الآخرة إجرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تبتيا تتريه تأرلك النشاء رانا الزلاجي sha biyar ga wata sha biyu Disamba idaniya shekara dubu da ashirin da hudu. Allah maɗaukakin sarki bisa kaddarawarsa ya kaddara mana sake kamuwa a wannan masallaci albarka a daidai wannan lokaci طريق العقيدة البحاوية والنصارى الشيخ المحدث أبو جعفر أحمد بن سلامة الأزدي الصحاوي وسيرسم هجرة شفاء كريم mana roƙon Allah maɗaukakin sarki cikin shi ya gafarta mini. To muna bayani ko ta'aliki wanda babban malamin musulunci a wannan zamani da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yayi zama da ta gabata mun tsaya fakara ta da biyar fakara ta hamsin da biyar inda muka karanta mari wannan muka karanta muka bayani gwargwadon abinda Allah madaukakin ya bayyana da shi zuwa a yau za fakara ta hamsin da shida inda malai ke cewa wala tujadilu fil qur'ani wa nashharu wala fil qur'ani wa annahu kalamu rabbil alamin shi daga cikin aqidar ahlus sunnati wal jama'a shine la nujadilu fil alƙur'ani ba ma jayayya akan abin da ya shafi alƙur'anin Allah ba ma musu ba ma jayayya wa nashhadu ko muna shaidawa annahu cewa shi lalle wannan alqur'ani kalamullahi maganar Allah ne. ko kalamu rabbil alamin mun shaida lallai cewa Alkur'ani magana ce ta ubangijin talikai baki da wanda shine Allah madaukaki wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a akan abin da ya shafi alƙur'ani ahlus sunna sun yadda da siffar Allah maɗaukacin sarki ta magana sun yadda cewa sun yadda cewa daga cikin siffofin Allah maɗaukacin sarki akwai siffa ta magana wanda mai dogon bayan magana akan wannan a baya mun yi ta yi su a shafin sunna a kuma sun yadda sun yi imani da siffar Allah ta magana ce magana ta haƙiƙa haƙiƙatan la magana ta gaske ba magana majazi ba ma'ana kawai ba abu ne bane da ko aka faɗa dan a kwatanta maka ko dan kwakwalwanka ya hararo na a'a magana wacce ake da harufa da kalmomi su haɗu su ba da jumloli ko ma'ana ta fita daga cikin abin da kuma yake tabbatar da haka shine alqur'ani wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin wannan fakara ya kawo magana mai tsayi wanda ya cira su daga cikin majmu'ul fatawa na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda da yakon Allah za mu magana cirye-ciryen karanta kuma mu yi bayani gwargwadon abin da muka iya fahimta daga maganar insha malai ce inna min akbaril inna min akbaril fitan allati asabat ba'd al firaq al islamiyya yace lallai yana daga cikin mafi girman fitin wacce ta shafi wasu daga cikin ƙungiyoyi da suke dangantuwa zuwa ga musulunci bi sababi ilmi kalam wanda wannan fitinan ta samu ne sanadiyan faruwar ilimi na falsafa ilimin mantiki suke kare ilmin kalam wat menene fitinan shine annahu inharafa bihim anil imani bi anna al-qur'an al-karim huwa kalamu rabbil alamin haqiqatan la majaz shine faruwar ilmin kalam ya canza mutane ya kawar da mutane daga imani da cewa ƙur'ani mai girma maganan ubangijin talakai ne na haƙiƙa ba majazi ba su malaman ilmin kalam malaman falsafa suke da wannan aqida yace amma al-mu'tazila alladhina yaquluna bi annahu makhluq yace su mu'tazilawa da suke cewa Qur'ani halitta ce cewa Allah ya halicci Qur'ani ne kamar da ya halicci mutum ya halicci sama da ƙasa da dabbobi haka suke cewa yace fa amruhum fi zalika wadhihun mafduh to su wannan al'amarin su a fili yake kuma abu ne wanda yake bayyananne yin inkarin shi da kora wannan shugaban abu ne mai sauki to su ba su ake magana ba su ne fitina ba sun faɗi abu ne wanda ba zai yiwu ba wanda ba zahiri ya kore nasi zahiri ya kore sai lakin hunaka fa'ifatun tantami ila sunna wa taruddu ala al-mu'tazila hadha al-qawl wa ghayruhu mimman harafu fihi 'ala al-islam yace sai dai akwai wasu bangare wata kungiya daga cikin kungiyoyi waɗanda take jinginuwa zuwa ga sunna wadda take ƙoƙarin yi ma mu'tazilawa raddin wancan maganar su ta cewa ƙur'ani halitta ce da wani mu'tazilawa waɗanda suka karkata daga karantarwa musulunci to wannan ƙungiyar guda ɗaya da take jinginuwa zuwa ga sunna ita ce fitinar ita ce hatsari kuma za mu ji me yasa malai ce ita ce hatsari menene kungiyar yace wa humul asha'ira wal maturidiyya su ne kungiyoyin asha'ira da 'ya'yansu maturidiyya da su kullabiyya yace fa innahum fil haqiqa muwafiquna lil mu'tazila bi qawlihim bi khalqi al qur'an yace kaga kungiyoyi guda dunnan na asha'ira da maturidiyya a hakikanin gaskiya suna tare da mu'tazilawa wajen cewa qur'ani halitta ne ba magana bane wa annahu laysa min qawli rabbil alamin suna tare da su wajen faɗin cewa qur'ani ba magana bace ta Allah ubangijin talibai illa annahum la yasahuna bidhalik sai su ba sa fitowa a fili su nuna sai ka zama fitina aiko za ku bi ta bayan mai za mu je da suke bukata yace wa yatafattaruna a tafsirihim lil kalam ilahi bi annahu kalamun nafsi qadimun غير مسموع من أحد من الملائكة والمرسلين dai su suna ɓuya a bayan wani tafsiri da suke maganar Allah madaukakin sarki sai ce eh Qur'ani maganar Allah ce amma magana nafsiyya mana magana ce da Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta a zuciyar mala'iku da manzanni ba wai Allah ya faɗa mala'ikun suka ji ba jirgi nufi da alkalamun nafsi an gani, kamar kawai annabi ne yana zaune ko sai zuciyan shi sai Allah ya tsora maganin a zuci ko sai ji a zuciyan shi tana faɗa mishi kaza da kaza da kaza da kaza an fahimta ku amma kuma kaga su wasu suna suna raddi ne ma mai mu'tazila amma kuma su ma bai bambanci ya to da in kalamun nafsiri kaga shi ma an halice shi ne. ko ba haka wani tunda ba a faɗa an ji ba kaga shi ma an halice shi ne, amma haka suke cewa suna cewa wa annahu ta'ala la yatakallamu idza sha'a wa annahu mutakallimun mundu al suna cewa Allah madaukakin sarki a yanzu ba mai magana ba kasa ce mai magana ne a yayi maganan amma tun tun tun farkon halitta yayi magana kuma ya halicci maganan da ya magana sai ije magana sai yanzu manzannin sai rika kinsa musu maganan a zuciyarsa amma a yanzu ba magana ba an gane kaga da suka bambanta Alu sunna mun da cewa ya takallamu idza sha'a mata sha'a wa kaifa sha'a yana magana a lokacin da ya ga dama inda ya ga dama a yanayin da ya ga dama ko ya faɗa abin da ya ga dama so ce a'a maganan ya riga yayi tufil azal sai yanzu yake kinsa maganganun a zukatan mala'iku sai su ji magana sai su fitar tarma wannan yace wa qad ra'aytu li shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala bahsan hamman fi ibtal tafsirihim hada yace hakika naga wata magana da shaykh al-islam ibn taymiyyah da ya bincike mai muhimmanci sosai wajen rusa wannan tafsirin da suke na maganar Allah yace fa qala ba'da an asbata qadim al-kalam ibnu taymiya ya fada bayan ya tabbatar eh dama ai mu malu sunna da muka ce Allah yana magana ba muna nufin maganar farariya ba ce kuma mun yadda cewa magana ce maganar Allah kadiman ce wacce ba ta da farko kamar yadda shi ma Allah bai da farko an fahimta ku to bayan shehu islam ya tabbatar da wannan sai ce wal kalamu sifatu kamalin yace abu na farko ko mu sani abinda fitsara salima ta yi da shi da hankali ingantacce da shi shine fa magana fa yana daga cikin siffa na cika na ka ce ga abubuwa guda biyu ko halittu guda biyu ko mutane ne guda biyu ɗaya yana magana ɗaya bai magana Wani ne fi shiga bi daraja ne magana magana fa siffa ce take nuna cikan abu yace fa inna man yatakallamu akmalu mimman la yatakallamu wanda yake magana ai ya fi cika ya fi kamala saboda wanda bai ne bai magana kama anna man ya'lamu wa yaqdir akmalu mimman la ya'lamu wa la yaqdir kamar yadda wanda yake da ilimi kuma yake da ikon ya zantar da abu ya fi cikan kamala sama da wanda bai da wannan ilimi ko bai da ikon zantarwa yace walladhi yatakallamu bi mashi'atihi wa qudrati akmalu mimman la yatakallamu bi mashi'ati wa qudrati kuma wanda yake magana duk lokacin da zai magana ne da ganin damansa da ikonsa ba tilasta shi ake yi kafin ya yi magana ba ai ya fi cika saboda wanda in yi magana to an sa shi ne an tilasta shi ko ba haka bane haka man ɗaya zai zama bawa ɗaya ko mai mai yanci tunda shi wannan zai magana shi lokacin da ya ga dama zai faɗa abin da ya ga dama a yanayin da ya ga dama wannan shi ko ba zai fi magana ba sai an bai da ikon yi sai an sa shi yi yace to ai wanda yake yi da ikon da ganin daman sa ya fi cikan kamala sama da wanda bai da ikon yi da ganin daman sai ke cewa ah, wa akmalu mimman yatakallamu bi ghairi mashi'atihi wa qudratihi in kana zalika maqulan kuma wanda yake magana da ikonsa da ganin damansa ya fi cika sama da wanda ma baya magana kwata-kwata ko da ikon ko ba ikon in ma za a samu in ma haka zai ke wa yumkin ha ala usuli salafi bi an to in kana so ka samu tabbas akan wannan wannan matsalar to ka tabbatar da ita akan ginshike da magabata na kware suka gina magana suka gina fahimta bi an yuqala sai da za a ce imma an yi kuna ala alal kalami aw ghayru ke ɗan biyu ne ko dai ka yadda Allah maɗaukakin sarki yana da ikon yin magana ko kuma ka ce bai da ikon yin magana dole ɗan biyu ne yake fa in lam yakun qadiran fa huwa in ka ce a Allah madaukakin sarki baya ba shi da ikon yin magana to ka siffanta Allah da kasance, ka siffanta Allah da bibantaka to bai bai ne bai iya magana bai da iko kuma yana son yayi amma ba zai iya yi ko bai bai son magana yana so shi san yana maka kwatance ma za ga yana kokarin harshen shi yana maka ihu shi ko ya tunanin yana ne yana son yayi magana ne ka fahimci kwatancen da yake maka to in ka ce Allah madaukakin sarki bai da ikon yi aka siffanta shi da me ka siffanta shi da bai bantaka Ya ce wa yake wa in kana qadiran wa lam yatakallam fa huwa sakit ko kuma ce a Allah yana da ikon yin magana amma ko bai magana to yayi shiru ke shi Allah yana da shiru ke bai ce komai yake ammal kullabiyya al asha'ira fi hadhihi al-mas'ala Falkalamu, kalamu indahum laysa bi maqdur yake to kaga kullabiya wadanda suke karkashin mazhaban asha'ira su a gurin su sun ce Allah magana a wajen Allah madaukakin sarki Allah bai da ikon yi yace fala yumkinuhum an yahtaju bi hadi ke to kaga su ba zai yi musu su bada hujja ba su da wani hujja da za su kafa hujja da shi fa yuqalu sai a ce هذه قد دلت على قدم الكلام لكن مدلولها قدم كلام معين بدون قدرته ومشيئته sai dai a ce a maganan kullabiya za mu ce maganan kunnan cewa da kai Allah maɗaukakin sarki bai da iko na yin magana to sai dai a fassara shi in za ka fassaru a ce to kuna kun tabbatar ma Allah ikon magana kadaman na tumfil azal amma kuma kun kore masa magana ayyanannen magana da iko da kudura in za a fassara magana su da magana ba zai fassaru ba ba zai taɓa fassara amma in ma za a fassara sai dai a fassara shi haka a musu kujiri sai ce amma madluruha annahu lam yazal mutakalliman bi mashi'atihi wa qudratihi ce amma in kuna nufin cewa Allah madaukakin sarki bai kushe ba yana magana da ganin damansa da ikonsa yace wal awwal qawlul kullabiya maganan farko da muka faɗa tun nan maganan kullabiya ne wazani Salam shi ne maganan magabata Shi ne Allah yana da ikon yin magana da ganin damansa da kudirar Wal'a'imma da jagororin musulunci wa ahlul hadith wa ahlul hadith was sunnah da kuma abota bin sunnan manzan Allah sallallahu da hadisan manzan Allah fa yuqalu fi ati madululu hassani lal awwal sai ce abinda maganar Allah yake nufi shine abinda aka faɗa na biyu nan ba na farko ba shine Allah madaukakin sarki da ikon yin magana a lokacin da ya ga dama kuma da kudura yace li anna isbata kalamin yaqumu bi zati al mutakallim biduni mashi'atihi wa qudratihi ghayru ma'qul wala ma'lum wala ma'lum yace saboda in ka tabbatar da magana kace e Allah madaukakin sarki yana magana amma kuma kace yana magana ba da ganin bai da ba da wani ganin dawa ba da iko ba kace abu ne wanda hankali ma ba zai fahimci me kake fara ba kace e yana magana amma ko bai ba da ganin ba da ganin dawa ba da iko ba ya za hankali ya karbi wannan a gane ku falsafa ce kenan za ka magana a rikita kwakwalwanka ka kasa fahimtar ina ake rufi a bar kuna sai a tafi barka da shubuha yace abu gani abu ne wanda hankali ba zai ma taɓa fahimtar me ake nufi yace wal hukmu ala shay ala shay farurun an tafawuri kuma ka'ida ce diya a shari'a hukunci akan wani abu reshe ne wajen kwatanta yadda abin zai kasance daga ce Allah yana kayyada Allah yana da siffar magana amma kuma sai ka maganan bai da iko bai da kudura na yi kaga abu ne wanda kokolo mutum ba zai iya tsawarawa ba an gane ku to kaga babu hukunci ke duk abin da zaka faɗa a matsayin kai hukunci ka zanta to dole kokolwa ya iya tsawara ya abin zai shi da ma'anar al-hukmu al-hukmu ala shay far'un an tasawwuri to kai ka kun faɗi magana amma maganan kokolo ba zai iya tsawara ba kaga maganan ba shi da ba za hukunci da shi ba da ce fa yuqalu lil muhtajji biha kuma za a faɗa ma wanda ke kafa hujja da naku magana za a ce masa La'anta wala ahadun min al ya yatasawwaru kalaman yaqumu bi dhati al biduni mashi'ati wa qudrati fa kayfa tathbutu bid-dalil al-ma'qul shay'an la yuqbal al-shaykh yace wanda ya dauki maganan kullabiya cewa eh Allah yana magana amma ba da iko ba da garin dawa ba sai mu ce masa da kai ba kai ba kai babu wani mai hankali da da zai iya tsawara ya iya kwatanta ya iya fahimtar a ce ga wani wanan ya yake a ce mutum ne misali walillahi matsalul a'ala me daga cikin sufofinsa sufofinsa mai magana ne amma ko bai da ikon yin magana ko ba zai iya magana lokacin da ya gada ba amma kuma ka ce mai magana ne Ya ce babu wani mai hankali da kokon shi zai iya fahimta wannan amma kuma kai ka faɗa kana son mu mai, fahimta fahimta ce babu wani ce to fa ma tasbutu bi dalil dalilin ma'akul shay Allah yau. Ya ce abinda hankali ba zai iya hararowa ba ya zai hankali iya samu shi dalili zai yi hankali ma ba zai taɓa iya hararowa ba ya zai hankali ya iya samu shi dalili sai ke wa aizan sa'an nan fa ƙauluka ku masu kafa hujja da wancan da kuke cewa laulam yattasif bil kalami laulam yattasif bil kalami lattafafa bil kharaj was sukut za a ce mu da kuke cewa to in ba a siffanta shi da magana ba to dole a siffanta shi da bantaka da yin shiru da ce inna ma yuqal fil kalami bil huruf wal aswat fa innal hayya idza faqadaha lam yakun mutakalliman fa imma an yakuna qadiran ala al kalami wa lam yatakallam wa huwa sakit wa imma an la yakuna qadiran alayhi wa huwa al Ya ce to ai wannan abu ne wanda a fili yake ha in aka ce magana dama a biyu ne harufa a harhaɗa su fitar da kalma kuma kalman an fada a ji sauti ko ba shine magana ba shine magana yace to duk wani rayayye duk wani rayayye in ya rasa wannan ya zo ba zai iya hada harufa da kalmomi a ji sauti ba to bai zo mai magana ba kuma aka ce wani bai magana to ɗayan biyu ne ko ya zama bebe ne ko ya zama wanda ya shu yake magana an gane ku yake wa amma ma yad'unahu ma yad'unahu min al-kalam an-nafsi yace amma abinda su kullabiya suke iddiai cewa Allah yana magana maganan Allah magana ce nafsiya da muka yi bayani da shi ne cewa Allah ya halicci maganan ne a zugata ba wai yayi maganan bane mala'iku suka ce yace fa zalika la yuqal anna man khala anhu kana sakitan aw akhras فلا يدل بتقدير سكوته على أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكتا أو أقصى yace ai wannan hankali ba zai ɗauka ba a ce wanda dama bai magana abin ba cewa ko ya zama shuru bai ya yi shuru yaƙi ko kuma ya zama mai bebe ko ba ka bane to ya aka aka samu maganan har ya halicci maganan a zuciyar wani an fahimta ko an ce kun ce kun ce kalamun nafsi ne kuma kun ce bai magana da mashi'a ko da kudura amma kun ce kalamun nafsi ne ko mun yadda cewa inda aka ce mutum bai magana to ko ya zama bebe ne ko ya yi shiru to ko ya bebe ko ya yi shiru amma kuma an samu magana har ya kinsa magana a zuciyan wasu to ya ya ka samu haka abubuwa biyu ne wanda ba za su faru ba dole in dai har an hal maganan ya kinsa a zuciya to sai da aka yi tukun kafin sai aka bi aka kimsa magana sai ce wa aidan fal kalamul qadim an nufa an ko fal kalamul qadim an nafsi alladhi athbatuhu lam tathbutu ma hu ma huwa yace ka nafsi ne kuskuren rubutu yace kuma kalamul maganar da kuka ce Allah ya yi nafsi din tun tun tuni din a yanzu ba ya yi wanda kuke ƙoƙarin ku tabbatar har yanzu kuma na bayanin ya take ba to ya ne Allah ke kinsa ma mala'ikun da manzannin har yanzu ku yi bayani yace bal wala tasawwartum kuma a kokolon ku ba ku iya tsawwara abu ba bare har ku mana bayani yace wa isbatu shay'i faru min tasawuri tabbatar da abu wani bangare ne na tsawwara abu yace fa man lam yatasawwar ma yaqulu kaifa yajuzu an yusabbitu yace duk wanda yake kokarin ya tabbatar da wani abu amma kwakwalwar shi bai iya tsawara mishi ya zai kwatanta wannan abu to ya za ya tabbatar Allah ya za ya tabbatar kana kokarin ka tabbatar da wani abu amma kai a karan kanka kwakwalwar ka bai iya tsawara maka ya abin yake ba ka kai kanka baka samu tabbas bare ka ba wani ne tabbas sai malik ya wali hada da wannan nema kana abu sa'id bin kullab ra'su hadhihi al-ba'ifa wanda kira Abu Sa'id bin Kullab shine shugaban wannan kungiya na al-Kullabiyya yace yana yake ce yake cewa wa imamuha fi hadhihi mas'ala kuma shine jagoran kullabiya akan wannan matsala yace la yasuru fi bayani ha shay'an yuwafal to ko shi din akan wannan matsalan babu wani wani abu da yake ambata wanda hankali zai iya dauka ko shi bare wanda suka zo karkashin shi bal yaqulu huwa ma'ana yunaqidu sukuti wal khas sai in ka tsiri aka tsire shi aka tambaye sai ce eh abinda muke nufi din nan wata magana ce wata ma'ana ce wacce ita ba za a ce mutum ya yi shiru ba ko ba za a ce mutum bebe ba ne yana tsakatsaki ya ce wasu kudu wal karasu inna ma yi inna ma yi tasawwara kalam ya ce ai da yin shiru din da kasanto mutum ya zama bebe ai mutum yana fahimta ne in ya fahimci menene magana in baka san me ake nufi da magana ba ba za ka san wane bebe ba ne ko ba ka san wane ya yi shuru ba ne ko ba haka ba ne wanda bai san me ake kira magana ba sai ka ce wane ya yi shuru ba zai fahimce ka ba ko ka ce wane bebe ne ba zai fahimce ka so da bai san ma menene mai maganan ba bari ya fahimci bambancin magana da bai bantaka da kuma yin shuru yace a ah, yace wasu yace yace fasakitu huwa sakitu an al-kalam haka dai mutun ya shiru ya shiru ne bai yi magana ba wal aqras huwa al ajiz an haka dai mutun bai bai ne wanda shi ya kasa yin magana ne yace aw alladhi hafada lahu afatu fi mahallin nutqi tamna'uhu an al-kalam ko kuma wanda aka samu wani abu a gurin da zai furta magana sai ta hana shi magana yace wahina idin la yurafu sajid wal aqras hatta yurafu kalam da wannan dalili ba a fahimtar wanda ya shiru ko a fahimci bebe sai an fahimci menene magana wala yurafu kalam hatta yurafa hatta yurafa sajid wal aqras haka ko ba a fahimtar magana sai an fahimci menene bai bantaka menene ya shiru abuwa ne guda biyu wanda sai ka fahimci ne zaka fahimci da to amma ka ce a'a siffan Allah ta magana yana tsakanin bantaka da yin shiru da kuma yana tsakanin yin magana da rashin yin magana ce magana ce wata hankali ba ba zai dauka ba amma kuma haka suke faɗa haka za ga littafan su a cike na malaman falsafa sai ma lai ce bayyinun annahum sai mu bayyana cewa lalle su lam yatasawwaru ma qalu wa lam yasutu abinda suke faɗa kokolwon su ma bai iya fahimtar shi ba shi yasa ma ba su iya tabbatarwa ba bal fil kalami yushbihuna an-nasara su masu malaman falsafa a abin da ya shafi magana da siffofin Allah ko magana ma gaba ɗaya akan abin da ya shafi shari'a to kamar nasara suke nasara su ne za su faɗi magana ka kasa fahimtar su kansu da suka faɗa ba su bai me suka faɗa ba a ce maka annabi isa Allah ne kuma ɗan Allah ne ko kuma Allah ne ya sauko a siffar mutum kuma ya kashe kai saboda ya tafiyar da zunubin bayansa Allah za ka ya za ka kwakwalwar kai ya wannan magana shi Allah ne shi dan Allah ne kuma ya sake saukowa duniya a siffar mutum kuma ya kashe kanshi saboda ya tafiyar da zunubin bayi sannan sai sake rayar da kanshi wani lokaci a taimaka ya sauko da ɗan shi ya kashe ɗan ya sake raye da ɗan saboda ya tafiye da zunubin bayi eh sai ka ce kiriri ta ko hannun zani da ju to haka malaman masarfa sai su yi magana ta ga maganar su kansu aka ce su yi bayanin yadda maganar ke ba su yawo ya sa ga saurari dibet din Dr. Zakir Naik da Dr. Campbell ya tambaye shi ce ka yadda cewa annabi isa ɗan allah ne ce yi kuma allah ya kashe shi so da ya tafiyar da zunubin bayi sai ce eh na yadda da ya ce to yanzu in na kashe ka sai aka kashe ni an zalunce ni kenan da ce a, abin yi laifi so da annabi sai ya riga ya wuce da zunubin yanzu na zama krista sai na kashe ka to bai kamata a kashe ni wa tunda ai ya mutu so da tafiyar da mai so ne to ya tafi ya tafi to me yasa za kashe ni sai kuma ya za a da sai ce to da ya zo duniya a matsayin mutum to wa ya ci gaba tafiyar da kuma mulkin Allah shi yanzu ya zo a matsayin shi na mutum aka haife shi daga jariri ya girma to a lokacin wane ne ke tafiyar da mulkin duniya sa'annan sai zo ya mutu da ya mutu har ya kwana bakwai yana mutu? a duka wannan halin wace tafiyar da man duniya ko ba gane kaga magana ne wanda wanda yake fara shi kanshi bai fahimci me yake fara ba bare to haka maganan falsafa yake ka duba duk maganganun nan da muka fara na shehu Islam ibn jami'a za ka ka zai kasa fahimtar me ake fara kuma haka suke fara sai a wofanta da kwakwalanka to shine malam ibn Taymiyyah ya ce a irin wannan matsalar malaman falsafa maganar su yana dini da maganar nasara maganar nasara yace fil kalima wajen su yi maka bayanin da Allah yake wa kalimatu alqaha ila maryam menene ma'anar kaliman wannan yace maka rumi ne wannan yace maka kaza wannan yace maka dan al'a wannan yace maka kaza duka su kasa maka bayani ingantacce dole sai gara musulunci wa ma qalu fil fil aqanim da wanda suke faɗa akan abin da ya shafi trinity al aqanim wal taslim wal ittihad duka trinity ne shine abu abu abubuwa daban-daban su zo su haɗu su zama abu ɗaya da Allah uba da Allah ɗa da Allah ruhi mai tsarki ce to Allah uku ne ta ce a Allah ɗaya ne to amma ka yadda akwai Allah uba akwai Allah ɗa akwai Allah ruhi ko kuma ka ce Allah ba uku a ukun nan ne suka zo suka haɗu to a duk lokacin da da da da uba da Ruri, kaga abu uku daban-daban kenan ku a matsayin da daban-daban in aka ce sun haɗu guri da dare su haifar da wani abu na hudu ai ba za su haɗu guri dai, kuma sun zama ɗaya daga cikin uku ba ko zai yiwu zan ka ɗauki ruwa sai ka haɗa da gari sunan shi ruwa ne ko gari sunan shi talge ba zai taba zama ruwa ba ko ba zai taba zama mai sai dai ya haifar da wani abu na uku ko ba haka bane a nan ne kawai a wannan fannin ne kawai ake samun one plus one plus one a ce equals to one wanda duk duniya ba mathematics da yadda da wani. to kaga irin wannan maganar na nasara su shine irin maganar malaman falsafa akan siffan Allah siffofin Allah gaba da sai su faɗa maka wasu maganganu ka kasa gane su koma zuwa ga abin da Qur'ani ya faɗa kawai da fassara, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawai su sai su huta kuma su huta da bayan Allah ba su koma ba sai dai a ta zagaye zagaye shi ma lai ce fa innahum yaquluna ma la yatasawwarunahu wa la yubayyinuna yace yadda nasara suke faɗan maganan da su bai iya ɗauka bakin bakinsu bai iya bayani shi to haka su ma malaman falsafa suke mutum zai faɗi magana amma lokacin da ya faɗa kwakwalwan shi ba zai iya tabbatar mishi da abin da ya faɗa ba sannan aka ce ya yi bayanin abin ya yi tafsirin abin a gane ba zai iya yi amma kuma zai faɗa to haka su ma falsafa suke a kawo da shafi sifofin Allah mata yace wa rusulu alaihi musallam idan akbaru bi shay'in wa lam natasawwaru wajaba tasdiqu yake amma kaga manzannin Allah madaukakin sarki su ne kadai aka tsora mana in suka faɗi magana ko da kwakwalwar mu bai iya tsawara abu ba dole mu gaskata an gane ku amma duk wani wanda ba manzo ba in ya faɗi magana sai ya mana bayani sai ya ba mu dalili su ma manzannin saboda suna da shaida ne daga wajen wa Allah to kawai sai kai ka zo ka ce mana a'a da aka ce Allah yana magana ba ana nufin magana ba ana nufin kaza kuma ka ka bakin maganan ka da dalili babu kuma ka ce mu yadda ba ko maganan kai sake cin karo da maganan manzanni waɗanda su kuma aka ce mana din sun faɗa ko da kwakwalo bai hankalta mu yadda kuma sai mu bar nasu mu ɗauki naka ba zai yiwu ba shi da abin da malai ke nufi yake wa amma ma yasbutu bil aqli fala budda an yatasawwaru al qa'ilu bihi yake amma duk abin da hankali zai iya tabbatarwa to babu makawa dole wanda ya faɗa ya iya tasawurin sa kokarin shi iya hararo masa yadda zai bayani wa illa kana qad takallama bila ilmi in bai haka ba to sai mu ce mutum ya fada shafi faɗi ya fada abin da bai da ilimi a kai tunda ya faɗa bai iya bayani ba ya faɗa bai iya karewa kaga ya fada gariya ke yace fan nasara tatakallamu bila ilmi nasara suna magana ne ba ilimi fa kana kalamuhum mutanaqidan wa lam yahsul lahum sai zama maganganun suna cin karo da juna saboda suna faɗan magana ne ba tare da me ba da ilimi ba saci faɗi kawai suke yi sai maganganun suna cin karo da juna sai zama babu wata magana da yake fitowa daga nasara wanda hankali zai iya karba yace kadhalika man takallama fi kalamin lahi ta'ala bila ilmin kana kalamuhu mutanaqidan haka duk wanda zai yi magana zai siffanta zai yi magana akan alqur'ani littafin Allah ba tare da ilimi ba to sai kaga maganganun suna cin karo da juna yanzu zai faɗa an jima zai warware kai shi an jima aka ce yayi bayani zai kasa yin bayani haka zai dinga yi sai ce walam yahsul lahu qawlun yu'qal ko ba za a taba samun wata magana da zai fito daga bakin shi da hankali zai iya dauka ba yace wa li hadha kana mimma يشنع به على هؤلاء أنهم اشتدوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة, حقيقة الكلام كلام الله وكلام جميع الخلق يقول بقول شاعر النصراني yace abin da zai kara nuna maka munin maganan waɗannan malaman falsafa abin da suke fa kafa hujja da shi fa duk wannan tatsuniyan da maganganun da ba a iya ganewa da suke faɗan nan abin da suke kafa hujja da shi ba akan addinin su akan magana akan da ya shafi maganan Allah suna kafa hujja ne ba da maganan wani ba na tsare wanda ke shi da afdalu shine a wani guri zaka yi shekul islam ibn taymiya yana musu yace wailul liman nabada alqur'ana wara'a ko yace ban ya tabbata ga wanda ya hurji da alqur'ani a bayan shi in an ce ba da dalili sai ce qala al-afdal sai ce ga ai ga afdal ya faɗa an ce ma qur'ani ya ce Allah yana magana hakika ta kace a mai dalili sai suka wannan magana wannan wakan na wannan banasara da kira afdal yana cewa innal kalama la fil fuadi wa innama ja'ala al-lisani 'ala al-fuadi dalila wai ya ce ai dama magana a zuciya take kawai harshe an sa ta ne ta zama mai ishara ma abin da ke so aka tun da Af'aru ya faɗi wannan so aka maganan Allah ma a zuciya yake da wannan wannan fa shine babban dalili dukkan littafan ka dauka za ka kowa ya baka dalili da wannan magana ko ba na tsari ne shine za a ɗauki maganar shi ana ana tunkuɗa maganar Allah da maganar manzon Allah da maganar mai ba na tsari a wanda wasu da yawa daga cikin 'yan zamani suke yi ku ka gaba karanta mutum qur'ani ka karanta mishi hadisin annabi sallallahu alaihi ma akwai theory kaza so da lusari da shi to abin da suke yake sai ma lai ce wa qad qala qalifatu inna hadha laysa bi shi'ri yace to ma ibn taymiya yake to an samu daga cikin magabata ma suna cewa ai ma asali wannan ma magana ba ba magana afdalukum bane kaman dai abin da su na boko bokon zamani waɗanda ba su da addini suke faɗa a ce kalmax ya ce aristo ya ce amma babu wani sanadi da zai tabbatar maka cewa wannan maganar ta kalmax din ne babu sanadi shi yasa ake faɗan wata magana ta Matthew Luther King yake cewa yana jin tsoron lokacin da za a ce za a faɗi wata magana a ce shi ya faɗa alhali ba shi ya faɗa to ita ma wannan maganar da aka ce ya faɗa sai ne ce wannan maganar ma ba shi ya faɗa ba Martin, Martin Cook Luther King a ce maganan da aka ce da aka ce ya ce yana da tsoron lokacin da za a ce shi ya faɗa hali ba ke wala ko ita ma magana aka ce ba ma na shi bane wani ne ya faɗa da sunan shi ya faɗa kuma da wannan ne za ka ma mutum wa'azi ya ce maka ga theory din wani in za ka ce to ba ni sanadi zai ce maka a littafin wani ba wani nan da tsakanin shi da wancan din shekara sama da dubu ɗaya. shi kuma ba wanda zai tume shi a ina ka gani to shine shi ma wannan maganan afdal da taymiya ce ma da yawa ma wasu sun cewa ba ma maganan shi bane ba ma wakan shi bane yace wa bi taqdiri an yakuna min shi'rihi fal haqa'iq al aqliyya aw musamma lafz al kalam alladhi yatakallamu bihi jami'u bani adam la yarji'u fihi ila qawli alf sha'ir fadil da an yakuna sha'iran nasraniyya yace to amma kaddara cewa waƙan na afdal din an gane ku a kaddara cewa nashi amma abin da muka sani na haƙiƙani wanda hankali yake iya ɗauka duk abin da aka ce magana da ɗan adam yake iya yi to ba a kafa hujja zuwa ba za a tabbatar da shi to ba a kafa hujja da maganar mawaki ko da mawakan nan dubu ɗaya ne kuma ko da mutane kirki ne bare kuma mawaki ba na tsari ko da ma maganar nashi ne mu yadda cewa nashi ne to ko da mutumin kirki ne ma ba za mu kafa hujja da maganan shi akan siffan Allah da Allah ya tabbata a Qur'ani ba balle ko mawaki ba na tsari an fahimta ko kaga ibn na abin da yake na shine for the sake of argument mun yadda cewa ma kanta afdalun to ko da mutumin kirki ne ma ya faɗa ba za mu yadda bare ba na tsari bare wani zai ce mana ai ga afsalu ya ce an gane ku malaiti ce mulakhasan min majmu'il fatawa malam uh, albani yace wannan ya yi kawo ne a takeice abinda imam sheikh muhammad uh, ibn taymiya ya fada a cikin majmu'ul fatawa din sa raddi da yake mafi filosofa to haka maganganu su yake ta karanta uh, min hajjus sunnati nabawiyya da shekul islam ibn taymiya zaka yadda yake kawo maganganu zai kawo yadda suke fada yadda ba a gane shi kuma zai maka tafsirin yadda kai za ka gane shi yasa yi littafi musamman saboda yi musu raji don ku ta'arudul aql wan naql sunan littafin ke don ku ta'arudul aql wan naql wanda littafin da shekul islami ta biya yi wanda har yau an kasa samu waɗanda su mukabalanci wannan littafin su warware abin da ke wannan littafin in ya kawo maganan malaman falsafa in ya kawo sai musu in yayi raddi sai ce to inda ni ne su ma to da ma kaza ya kamata su ce sai ga nashin ya fi shiga sama da nasu sai ce to kuma ko da hakan suka ce kuma ga amsan shi sai ga nashi shubuhan da zai kawo ya ma fi nasu shiga ya fi nasu samun jindin zama to da shi already yana da basirar fahimtar Qur'ani da Sunna so sai ga nashi shubuhan ya fi shiga sai ce to ko ma haka suka ce kuma ga amsa sai sake yin raddin ta sai ga ita ma ta rushe daru ta'arud al-aql wal aql volumes ne mai yawa shekul islam ibn taymiya Allah ya ji shi gafarta mishi wannan shine a takaice abin da malai faɗa. sai malai ci gaba da maganin imam sahawi bayan ya ce mun yadda cewa mun shaida cewa qur'ani magana ce ta ubangijin talikai sai ce nazala bihi qur'ani wannan mala'ika amintaccen nan mala'ika jibril shi ya zo gwada qur'anin zuwa ga annabi muhammad nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin Allah ya al mala'ika nan amintacce shi ya saukar da al-qur'ani akan zuciyarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka zama daga cikin masu gargadi bi lisanin arabiyyin mubin an sauka da shi da yare larabci yare ba bayyaniyan larabci ba gargaliya ba fusha ce fa allama sayyidul mursalin shi wannan mala'ikan ya koyar da shugaban manzanni qur'ani muhammadan sallallahu alaihi wasallam la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana malaika zai na yana koya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa manzon Allah yana faɗa har yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauri kafin malaika jibril ya sauke ayan shi ya kama wai saboda kare manta Allah yake karkai gaggawa mun dora maka mu za mu tattara mu Qur'anin ba za ka manta kuri kuka fala tanza mu za mu karanta maka ba za ka manta illa ma sha Allah so haka Allah madaukakin sarki ya goda malaika jibril ya goda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yau har gobe har Allah ya dauki alqur'anin sa don akwai lokacin da Allah zai dauki alqur'ani za ku zo magana a nan magana a shehu sunna ko mutan da ko lokacin da za a yi za ka buɗe qur'ani da ga babu komai sai farin falli Allah karka sa mu kai wannan lokaci to har wannan lokacin ba yadda za ka iya karatun Qur'ani sai ka zauna gaban malam yana faɗa wallahi kun baka yaka ba za ka taba iya karatun Qur'ani ƙarya ne ba zai yiwu bane ba zai taba yiwuwa ba wallahi ba zai taba yiwuwa in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka zo yana fa ana fada yana fada waye kai ha waye kai ai ka'ida kenan talaffi ake ma Qur'ani ana fada kana fada ba ka iya koyar Qur'ani da kafin ba to akwai abin da ba za ka taɓa iya faɗa ba sai ka kalli bakin malamin kai da yake faɗa sai ya koya maka har shi ka za ga yadda za ka yi da harshen ka ga yadda za ka yi da haƙorin ka ga yadda harshen ka zai yi waka ba za ka taɓa iya faɗa ba kuma in baka faɗa haka ba zai ka faɗi wata wata wata kalma daban ba kalmar da Qur'ani ya zo yanzu in za ka kwana kana sauraron kata za ka yi imam ha za ka yi ishma ai sai ka zauna ga wani malaka la ta'manna ala yusuf ya za ka ga faɗi wannan in ba ka kalli bakin malami yadda ya motsi da harshe da ha ya za ka fahimci yadda ake huta za yana ke bambanta tsakanin za da za da tsawo ya za ka bambanta ya za ka mutu tsakanin za da sa ha sai ka zo gaban malami ka zauna ya faɗa maka oke to ka ɗan fitar da harshe kar ka haɗa haƙorinka a wannan ka haɗa haƙori ka bar space a tsakiya yadda iska zai fita shi zai bambanta kaza da kaza sai ya yi sai ka gani sai kai ma ka maimaita sai ka iya amma bayan da za ka zauna kawai wai kawai kai a kasa za ku yi ba da Qur'ani ba zai yi ba sai dai ka yaudar kanka kai ta wahala sai ba laifin wa huwa kalamun Allah ta'ala la yusawihi shay'un min kalamil makhluqin shi qur'ani magana Allah ne madaukakin sarki babu wani abu da ke daidai da qur'ani daga cikin maganganun Allah babu babu wani tazo ɗaya daga cikin manyan malaman malam kabir asgar akwai profesa kabir asgar ya sa labarin wani mutum kwanan nan shi mutumin profesa ne a philosophy kuma krista ne mai da'awa na riddantar da mutane ko balarabe daga cikin hanyoyin da ya so ya bi wajen ya ƙara samun nasara wajen da'awarsa ta riddar da mutane sai dora sai tsora ma kansa bari su ne Qur'ani bari su ne Qur'ani ya ce abin da ya fara tayar mishi da hankali da yi kokarar da Qur'ani shi ne sai faɗin Allah ko kuma sai sarki afala ya tadabbaru walau kana min inda ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira Allah challenge ya ma duniya cewa wannan Qur'anin da ba daga wajen Allah yake ba da an samu tukka da warwara da yawa a ciki yace tun da aka yi duniya ba taɓa yin wani littafi ba kwace a ciki sai an samu waje ɗaya biyu da mai marubucin ya yi kuskure ya faɗi magana a can a nan kila an samu zamiya ya faɗi wata magana take warware wancan ko ba taɓa samun wani wanda ya talenjin ko da abokin karatai ko da ɗalibin shi ce in ka isa ka fita da kuskure a wannan littafin ba kuma an samu kuskure yace sai qur'ani aka challenge duniya sama da shekara 1100 har yanzu ba san yace abun ya dauri ya ya rike tafi kwakwalwa yace sa'an nan sai ga wani abu da suke jinjina ma malaman falsafa da shi shine big bang theory yana karanta qur'an suratul anbiya sai ga faɗin Allah maɗaukakin sarki annas samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma kuma ya ga waje hanna min alba'i kulle shay'in hayy abinda wani sanda ya shekara sama da da yana research ya kawo har aka bashi abin nan Nobel Prize cewa yayi kokari ga ta rabin aya Arabian aya annas samawati wa kana ta rabtan fa fatahnahuma Waje ja'alna min alba'i mai kulli shay'in yace abun ya daure mishi kai yace tun lokacin ya so ya musulunta amma dai wannan nasarancin tana cike shi bai gamsu cewa ƙur'ani littafi ne daga Allah ba sai da ya zo ya ga wani abin da a kiristancin ba a yi bayanin sama ba kamar yadda aka yi bayanin a ƙur'ani ya ce gaba ɗaya duba ƙur'ani duk yadda annabi ke son na Aisha ba sunan Aisha duk yadda annabi ke son na Fatima ba sunan Fatima amma ga sunan na Maryam su ashirin da biyar afo sunan annabi Musa su biyar, ya ga sura su hutun da guda suratu Maryam aka faɗi kissan na na Maryam da bai taba jin cikakke kissa da ya da bayani picture na rayuwar na na Maryam ba kamar shi ko sai daga aka zama ja ali yasri ga fasarkanahu ko sai musulunta yanzu kuma abin da ya ɗauka ma kansa shine ya yi alkawarin duk inda ya je wa'azi ya rinjantar da su ya maɗauka makansa alkawari sai ya koma ya yi alkawari sai ya da su musulunci babu wannan littafin ban da qur'ani ne kawai ba su bai tsufa za ka ji yau gobe in ka ji ka ji kawai baka taɓa ji ba amma babu wani littafi a duniya za ka ɗauka a karanta yau ka karanta gobe musamman in ana yi masu kace wannan ai mun gama da wannan abin da Qur'ani ko babu wani shafin da ba a mata gadara kamar Qur'ani duk karfin haddan ka baka kai gadara da Qur'ani ce, a ai mun shanye ƙarya kake wallahi ta ran ta ba da fi kana ji kana gani za ka dibe ta ka rasa wallahi tallahi yadda ka san ɗauke wuta za ka yi kai wallahi za ta fi zuwa za ka dibe ta ka rasa ba wai rashin muraja ba ba rashin kulawa ba a'a da mu'jiza ce mu'jiza ce shi ma lace la yusawi shay'un min kalami babu wani abu daga cikin maganan abun halitta da za a ta shi da Qur'ani babu malam mu'jizozin Qur'ani sai in kana karanta littafin da suke magana kan ijazul Qur'an da ijazul lugawi a larabci duk yadda mutum ya kai da jin larabci ko ya fi kowa jin larabci a zamani in ya ɗauki ƙur'ani sai ya nemi a fassara mishi wallahi sai ya nemi a fassara mishi akwai kalmomin da larabcin ne amma kuma larabcin wannan larabcin ƙur'ani larabcin ƙur'ani ne zalla in ba ƙur'ani ba ka samu wannan larabcin ijab al-lughawi ijab al-tarihi Qur'ani ya baka labarin baya ya baka labarin yanzu ya baka labarin gobe ba wani tarihi ba wani marubucin tarihi da zai baka labarin gobe Ba wai sai Qur'ani ba gobe ma gobe wanda ba gobe har gobe kiyama har bayan tashi kiyama ijaz tarihi ga ijaz na tsari yadda Allah ya tsara Qur'ani in kana karanta wasu ayoyi sai kwakwalwarka ta kasa sauwara maka yadda Allah kai ba ma wannan ba hatta yanayin karatun Qur'ani ko mun san cewa akwai inda in kana karanta ka sauke murya ƙasa ka canza ma'anan aya ka dinga sauraron karatun Dr. Jamilu Muhammad Sali majalisin Qur'ani Dr. Jamilu Muhammad Dr. Jalil Muhammad Sani ko Dr. Muhammad Sani Jos ka ringa sauraron karatunsu malamai ne wanda a Najeriya ce su fahimtar ma'anonin Alƙur'ani da da usul da science na Ƙur'ani a yanzu wanda suka bayyana ba kamar su tana karanta misali faɗin Allah madaukakin sarki da yake mara akan kissan Annabi Nuh alaihi salam Allah ce wa hamallahu ala zati alwahin wa dus ko tajri bi a'yuna jaza'an liman kana kufir to jaza'an liman kana kufir sai ka ce jaza'a liman kana kufir har ta zamanin an daga ko intonation ne kufir da kufir ma'anan ta canza so da ana magana ne a kan ruwa ruwa kuma bai su ba a hankali so da yana da speed daga ni sai ke zuwa inda ruwan sama so dole in ka zo sauki ayan karfi ma ka dauka da karfi so da abin cewa zubar ruwa ke mutane kai hatta yanayin rubutun Qur'ani ya bambanta da kowane rubutu za ga wani guri ta'un ne ga gashin maftuha amma kuma za ka karanta ta wajen ta ta'un marfuta ko dole ka karanta a matsayin ta'un marfuta amma kuma an rubuta ya me a buɗe in aka kulle ma'anan ayat ta canza ba wani wanda littafin sai qur'ani la yusawi kalamu kalamu ahadin min al-makhluqin babu wani maganan wani abun halitta da za a ta shi da qur'ani babu ke ga duk wanda ya alaka da qur'ani ya dauka ya dauka ya dauka duba malaika jibril shi ne shugaban malaiku me shi zo da Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban manzanni saboda Allah ya bashi me wata Ramadan ta zama wata ta fi kowanne saboda me an saukar da Qur'ani Lailatul Qadr ta fi kowanne dare saboda me an saukar da Qur'ani a duniya ma Allah ya ce khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu kai hatta aljanna babu mai darajar makarantun Qur'ani اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن آخر منزلتك في آخر آية تقرأها Allah ya ce mai karatun Qur'ani ka ta karantawa kana ƙara matsayi matsayinka na ƙarshe shine ayar da ka karanta na ƙarshe inda haddanka ta tsaya nan matsayinka zai tsaya wannan fa bayan kowa an bashi aljanna gwargwadon aikin shi kenan ba dukun makaranta Qur'ani kuma za ce to bismillah to ya <laughs> wa galle ce za su daura bel da kyau <laughs> malai ce la yusawi shay'un min kalamin al-qur'an malai ce wala naqulu bi khalqihi wala nukhalifu jama'atal muslimin mu ba za ku ce qur'ani halitta bane saboda ba za mu saba ma taron musulmi ba ina nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka biyo bayan shi Allah ya sa mu gani insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ana mun zama ta gaba za mu ƙara bayani akan wannan wannan da muka fara Allah ya ba mu lada suri Allah ya yi mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi